الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى أشرين دبيو قوتا هدو شكرا تدبو ديا da ɗari hudu da talatin da biyu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ne ya dace da 27 ga watan uku shekara ta 2011 a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha na shek Sheikh Nasiruddin Albani Allah masa rahama wanda yau muna darasi na 37 za mu tashi ne a kan gabar magana ta annahyu an qira'atil qur'ani fi ruku' hani da aka yi dangane da karatun alqur'ani a cikin ruku'i ita sallah tana da tsari abinda shari'a ta ajiye shi ne idan an tsaya a sallah a yi karatun alkurani idan an yi ruku'i a yi sujada in an dago a yi an yi ruku'i a yi addu'a ai tasbihi idan an dago ma haka ai zikiri haka yana yi sujjada akwai tasbihai da aka ajiye abinda mutum zai yi to sai wani ya zuwa a sallah sai ya canja sai ya qur'ani a cikin sujjada ko kuma ya yi tasbihi a lokacin da ya tsaya ko kuma ya karanta alqur'ani a cikin ruku'i to bari mu ji me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da hukuncin yin karatun qur'ani a cikin sujada ko ruku'i malai ce wa kana yanha an kira'atul qur'ani fi ruku'i wa sujud hadisin imamu tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi karatun alqur'ani a cikin ruku'i haka kuma ya hana a yi a cikin sujjada wannan shine abinda malamai suka bada cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da kuma da suka biyo bayan su karihul qira'ata fi ruku'i wa sujud sun ce bai halatta ba a yi karatun alkur'ani a cikin ruko'i ko a cikin sujada daga cikinsu akwai imamu ahmad shi ma ya yi magana a kai cikin malamai kenan goyon bayan wannan hadisin saboda annabi yana cewa wa kana ya kulu ala wa inni nuhitu an akra alkur'ana raki'an aw sajida fa amma ar fa fa'azzimu fihi ar azza وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم abu hanifa shi daga cikin malaman da suka hana yin karatu a cikin ruku'i ko sujjada a cikin ruku'i ko a sallah kuma babu bambanci tsakanin sallar nafila da ta farilla kar wani ya ce ai to ta nafila ya halatta a yi imam shi a mazhabinsa kuma a fahimtarsa in a nafila ne za a iya yi a gurin afa idan a nafila ne in kai sujjada za ka yi ƙur'ani ko kuma in kai rukui za ka yi ƙur'ani haka ya faɗa fito tsawo to amma wannan magana ta saba abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan manzo Allah yake cewa ku saurara wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida ni an hana ni in karanta alkur'ani ina mai ruku'i ko ina mai sujada an hana ni waye hana shi na'am Allah ya hana a ruku'i ko sujada nan kaga wannan hadisi annabi bai ce ta nafila ko ta farilla ba yace fa amma ruku' fa azimu fihi rabb azza wa idan dai ruku'i ne to ku girmama ubangiji mai girma da daukaka wa amma sujud idan ku sujada ne fa shahidu fi du'a ku yi kokari da himma wajen yin addu'a fa qaminun an yustajaba lakum ai jadirun wa khaliqun an lakum wannan shine yafi dacewa yafi cancanta amsa muku lokacin da kuka yi ruku'i ku girmama ubangiji sujjada kuma ku yi naci ku ta kokari wajen yin addu'a to yaya da aka ce ai wannan sannan wani kuma ya zo ya karanta alkur'ani a ciki kun ga wannan ai ba ba daidai bane waɗancan irin su imamu ato wani zai iya cato me dalilin da ya ce ya halatta in ana fila ne a yi karatun ƙur'ani ko a sujira ko a rukuyi akwai hadisi da ya zo cewa manzo Allah ya yi kiyamun laili kamar da muka karanta a dare guda ya yi sallar dare da aya guda bihayar kawwa bihayar sujudu da ita yake rukuyi da ita yake sujada haka aka faɗa a cikin hadisin cewa annabi ya yi sallar nafila ta dare gaba ɗaya da aya guda ɗaya in tu'azibuhum fa innahum ibaduka wannan aya din manzo Allah sallallahu alaihi da ita yayi sallah da daddare to amma anan hanin da manzo Allah yayi akan yi karatu a cikin rukuyi da sujada zai nuna mana cewa wannan cewa bihayar kawai bihayar sujudu ba yana nufin da ita yake ruku'i ma'ana yi ruku'i ya karanta ta hakan yi sujada ya karanta ta ba ana nufin dai duk sallar gaba ɗaya da wannan aya ɗin ƙwaya ɗaya yi saboda ruku'i ba wurin karatun ba ne sujada ma ba wurin karatun ba ne. kuma annabi ya faɗa ƙarara kamar yadda imam muslim ya fidda wannan hadisin da abu awana da abu dawuda da imam nasai da imam al da imam ahmad ta hanyoyi da dama cewa Allah ya hana shi yi karatu alkur'ani a ruku'i ko sujjada a nan dai mu fahimta cewa karanta alkur'ani a sujjada ko ruku'i sabon Allah ne ba ibada ba ne duk wanda ya aikata haka to ya saba wa tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar akwai riwaya da ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Ali ya kai Aliyu inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi ina so maka abin da nake so wa kaina wa akrahu laka ma akrahu li nafsi kuma ina ki maka abin da nake ki wa kaina la taqra wa anta raki' wala anta sajid wala wa anta sajid kar kai karatu manzo Allah ke ce da Aliyu kar kai karatu kana mai ruku'i kuma kada kai karatu kana mai sujada kaga wannan ya nuna masa cewa ina son ka ina kaunar ka abinda nake so zan so maka abinda bana so kuma zan ki maka shi da haka cikin abinda bana so kada ka rinka yin karatun qur'ani a rukuyi ko a sujada yanzu akwai wata hujja da ta wuce wannan ai babu da haka dai an hana bayi da kyau yin haka din bai kamata ba kuma ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam to nan da yace nuhitu zai dauki hanin ga al'ummarsa ne ko ko shi shi kadai ne ya ce an hana ni bai ce an hana ku ba ka san wani zai iya cewa to ai cewa shi aka hana bai ce an hana ku ba ko to wannan hani ya wato labari yake bayarwa cikin abubuwan da Allah ya hana manzo Allah ya hana mu gaba daya sai dai wasu abubuwa da shari'a ta keɓance wanda nasi ya nuna mana cewa ban da mu a ciki amma wannan muna ciki da haka Allah ya hana mummuwa kamar yadda ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yin wannan to sallah ta baci in an yi yanzu da wani zai rukuyi kurin in ya rukuyi ya kama inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ya dire surar yayi sujada ma haka yayi idan yayi sallar ta baci ko ta yi na'am saboda me shi kenan duk abinda misali duk abinda aka ce kar a yi in mutum ya yi ya ba sallah sallah ta yi saboda me saboda sako ya yi dan uwanku ya ce sallah ta yi amma ya saba wa Allah kai kuma ka ce sallah ba ta yi ba ina kake <laughs> na'am saboda me to shikenan Allah ya ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taftasilu kar ku kusanci sallah kuna cin maye sai wani ya je shagiya ya yi catil ya koshi sai zo ya sallah ta yi ko ba ba yanzu sallah dan giya ba ba na'am na'am malam ban ji ba eh. to me kake so ka ce ta yi ko ba ce ba kaji shi ya ce ta yi wai kaji dalilin sa saboda idan yana cikin mayan yanzu ba za tambaye ko in yana cikin maye ya aikata zunubi za a rubuta mai zunubi a to yaya kuma in yi aikin lada ba za a rubuta masa ba <laughs> kun ga ku kula da magana wannan bawan Allah magana ce mai tsada gaskiya yanzu kun yarda cewa idan dan giya yana cikin giya ya sha giya ya aikata saban Allah za a rubuta mai zunubi a za a rubuta masa duk da yana cikin maye to shikenan to mahaukaci idan ya aikata zunubi ana rubuta mai lada ko alaki ana rubuta masa alaki mahaukaci mahaukaci na ce maka ni na ce maka mahaukaci kawai idan ya barna ana rubuta? e saboda me ah, a a masa <laughs> shi ma hukaci saboda me aka ce ba a rubuta masa alaki ba saboda me a ah, ku faɗi abin ƙarara saboda me aka dauki alƙalamin saboda me ba shi da hankali tai shin dan giya yana da hankali wanda ya sha giya ya bugu ya da hankali ba shi da hankali to shi kenan to shi kenan shi kenan an <laughs> ya isa an an situ an ce mahaukaci ba a rubuta masa ko saboda bayi da hankali to dan giya kuma yana da bayi da hankali shi ma kuma kuka ce za a rubuta masa suka kuka ce za a rubuta mai ko kun yadda to ya ake wancan bayi da hankali ba a rubuta masa ba wannan kuma shi ma bai da hankali kuma aka rubuta masa na'am wato ba matsala ce ta shi ya dawo kansa ko sa masa aka yi ba kawai shari'a abinda ta duba a nan gurin hankali dama manatsun taklif taklif ba shine al'akalu ba abinda za a dora maka taklifanci ba shine hankali ba kawai yanzu da zaddan nazar kullum yana da hankali na'am bai da hankali ko to <laughs> kun yi rabo ne wadda ba na daidai ba kun ce ma ce ba a rubuta masa dan giya kuma ana rubuta masa to idan har ana rubuta masa alhaki yanzu akwai adalci a nan kuma in yayi aikin ibada kuma bara a rubuta masa ba a'a na ce akwai adalci na yadda an hana shi na yadda na yadda na yadda na yadda na yadda na yadda na yadda na yadda ni anan ku ku matsalar ku anan shine wato kuna daukan kamar annahyu yaktadil fasad duk abin da aka hana ka idan ka aikata wannan abun to kenan in kai bai ba hani ne na me hani na haramci sai nuna me ban ji ba saboda hali ne na haramci mana na yadda saboda haka in ma da yayi aikin aikin kyakkyawan aikin da yayi in ma da yi kyakkyawan aikin Allah ne saboda me saboda har mutane saboda Allah ya riga ya hada hali kuma na haramta da la takaru cewa dai wala ta karabo ya ce idan kun yi sallar ba sai ba faɗi kawo hadisin shi muke nema ai ba aina hadisin hadisin yake kaga ka kwashe kwashe kana da riwaya ina aka rubuta aka fada yawwa yawwa ka zo da shi da littafi a rubuce da ingancinsa amma yin wannan eh, waɗannan hadisan ka zo da shi kai yanzu mun gama da kai ko to shi ke sai wani sati kai na'am ban ji ba zancen yana da sallah ma bai taso ba na'am la ta karabu kar ku kusanci kada ku kusanci kada ku kusanci sallah eh to sai ya kusanta din kada ku kusanta sai ya kusanta ah. to to bai da sallah na kai fa kai ma dan baka da sallah ne bai da sallah innamal khamru من to eh to me alakar wacce da wannan na ji eh ai wannan ana maganar shan gani mu yanzu abin da ya dame mu sallah din da maye eh idan kaddara bai yi ta da karatun ƙur'anin gaba ɗaya ba ya yi ta kamar yadda ake daidai amma yana cikin giya kai me za ce ta kuma ta bugar da shi ni yanzu abin da ya dame ni bugarwa kurum bai dame ni da fulan ko illan ba kawai abin da nake so ka ban bayani bugarwa ya bugu ko bai buga ba ya bugu ya yi sallah yaya ban ji ba ta ba za ku sha mamaki yau kuwa na yi mana eh? to kaji wannan shi ya baro ta ma gaba da ce in ma ya zo ya sallar zunubi ma ya yayi kenan an dauke masa na'am to na ji to ga wani ba ya ce sallah ta yi sallah ta yi ya saba Allah ko na'am sallah ba ta yi ba saboda hadisi annabi ya ce inna Allah ta'ala لا يقبل إلا illa دولي نعم دمي wani lokacin za a ganshi ya dauki najasa in bai dauka ba fa na'am kai kayi magana shi kenan kun tsayi ko bai da kushu'i na'am kamar ya ba lalle ne na ce maka ya yi ta daidai kamar yadda kowa yake amma yana cikin maye ya yi ta ya yi ta da rukui da sujada amma yana cikin maye na'am sallar ta yi kaji abin da dan uwa ya ce ya ce a farkon musulunci da ake shan giyan ai sahabbai wasu an samu suna shan giyan kuma suna cikin mayan sai su yi kuma ina zuwa a ku za ku ji abin da ya faɗa ya ce daga baya da Allah ya saukar da cewa kada ku sanci sallah in ana cikin maye ai bai ce sallar su da suka yi wacce ta ɓaci ba ko ya faɗa shi kenan kawai barin ba ko na asa a'a ai to saboda ta yi ko ba ta yi ba <laughs> to ya yi za su an situ a an san hajjaji bin yusuf ko ko ba san shi ba an san hajjaj hajjaji bin yusuf a thaqafi wani khalifa ne jagora babba makaranci wannan qur'anin da kuke karantawa idu sittin duk digo-digo da digon baya ta shim duk shi ya diga su hajjaj shi ne ya fara sanya wa malamai masu karantar da alkurani albashi ya daga darajar makaranta alkurani babban makarancin kurani kuma khalifa ne sahabbai kuma sun zauna ma a ƙarƙashinsa hassa lai dan umar yana mulki kuma suna ƙarƙashinsa ya kashe mutane sosai dan da ya zo ya fara mulki mutanen iraki mutane ne masu taurin kai in an kawo musu gabanni su ta wulakanta su ta musu kaza su ta musu kaza shi da ya zo ya ce to zan yi maganin ku ya ce duk wanda ya fito na fito da mulki na kurin ku kawo shi yanka shi zan yi haka yi ta yanka mutane aka ce hajjaj ya zubar da jinin mutane aka ce kwararra kwararo ga jini yana gudana na mutane kawai amma kuma cikin khalifofin nan da wahala ka samu wanda ya futuhat yaƙi jihadi al islamiyya ya bubbuɗe garuruka shigar da musulunci irin shi kuma yana shan giya kuma akwai sabai a kasan shi wata rana ya za yi sallah asuba ya yi musu ya sha ya koshi nak Allahu akbar ya kabbara suka bi shi ko abdullahi dan mas'ud ne bayan ya idar da sallah asubayin da ya zo ya musu sai musu ita raka hudu na ji ko karewar dai maye raka hudu ya musu cur ya cike dandam ya yi assalamu alaikum da ya juyo din assalamu alaikum sai ce azidukum ko azidu lakum ya in kara muku kaji dai karewar maye ko yace na kara muku sai ina jin dan matsud ne ko dan Umar ne sai ce ai matan lafi ziyada yace ai tun da zuma muna cikin karin ya isa haka aka yi sallar aka tashi aka tafi kuma wanda ya saki sallah to a ji abinci ko zuwa wani sati a'a ai yau na ga kun dauki ra'ayi mai tsanani amma guda ɗaya ne na baku ni fa mun bada fatawa ba ni ban bada fatawa ba amma a ji alalumu la ta ku je ku duba karkashin la ta karabu salatu wa antum sukara wani din ya sha giyar ya ji ya sallah ta yi ko ba ta yi ba a ji a duba wani sati ku zo mana da ƙarin bayani yauwa to a nan gurin kun san me ya kawo mana wannan abin ba an ce kada a yi karatun qur'ani a cikin sujada ko ruku'i ba to sai wani ya je yayi shi ya keta umarnin ya je yayi malamai sun yi sabani akan wannan wasu gaskiya sun bata sallar sa kamar yadda kudin nan da yawan ko sun bata masa sallah wasu kuma sun ce a gaskiya sallarsa ta yi amma ya saba wa annabi ne sallarsa ta yi amma ya saba wa Allah dan bai yi abin da aka ce yayi ba kuma kar ku manta a cikin sallar nafila akwai waɗanda suke ganin ma za a iya irin su imam ata amma dai ba wai dan goyon bayan ra'ayin shi bane ba tunda malamai sun saba masa tunda ra'ayi ne ma shaz kuma munkari haka malamai suke faɗa kamar da ibnu asakir ya illanta wannan ra'ayi din yace ko ba za a yi aiki da shi ba sannan matsalar tasbihi a cikin ruku'i ko a cikin sujjada mutum ya tasbihi a ruku'i ko a cikin sujjada sunna ce ba wajibi ba ne wannan shine ra'ayi imamu malik da abu hanifa da imamu shafi allah musu rahama da jumhurin malamai ma cewa yin wannan tasbihi da ake a cikin ruku'i ko a sujjada wannan suna ne ba wajibi ba amma imamu ahmad a mazhabin sai ce dole ne imamu ahmad a mazhabin sai ce me dole ne da wasu daga cikin malaman hadisi saboda annabi yayi umarni ya ce sallu kama ra'aytu muni usalli cikin sifar sallar manzo Allah akwai sujada akwai tasbih a sujada da rukuyi hadisin imam bukhari jumhur sun ba da amsa akan wannan suka ce duk da haka dai ana daukan mustahab'i ne saboda suka ce a cikin hadisin musiu salati din nan ai ba a ji inda annabi ya ce masa in kai sujada yi tasbihi ko in kai ka kai tasbihi ba haka ne bai faɗa ba to kuma malamai sun ce abin da yake na wajibi na dole shine manzo Allah ya bayani a cikin wannan hadisi din kuma hadisin da yace fa amma ruku fa azimu fihi rabb in kun lura kamar yana nuna cewa ruku'i ya keɓanta ne da girmama ubangiji سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم wa bihamdihi kun ji magana da muka faɗa satin da ya wuce wasu malaman sun inganta wasu kuma sun za'afa shi ma mal albani din ya za'afa riwaya din a wani wurin sannan kuma idan an yi ruku in an yi sujada kuma a yi ta tasbihi a yi ta a yi ta addu'a an gane a ruku'i a girmama Allah a sujada kuma a yi me Ayi addu'a kenan an raba aikin a cikin ruku'i girmama Allah ake subhana rabbiyal azim subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh duka waɗannan ana yin su a cikin ruku'i kamar yadda kuma ana yi ma a cikin sujada wancan satin mun faɗa muka ce rajin magana duka biyu zaka iya yin addu'a zaka yi yin sujada wato wato a ciki to da a ce wani zai zo yi addu'a a cikin ya yayi ko bai ba yayi da a ce wani zai tasbih a cikin sujada yayi ko bai ba yayi tunda ai ana subhana rabbiyal a'la ko ba ka bane yawa to yayi kenan to sai ko magana akan al-i'tidalu min ar-ruku'i wa ma yaqulu fihi ana so idan an yi ruku'i a samu i'tidal me i'tidal daidaituwa sannan kuma idan idan me ake faɗa a wannan lokaci din me ya kamata a faɗa bayan an ɗago da garkuwi na'am na'am tambaya mai kyau abinda aka ce kar a karanta alkurani a rukuyi ko sujada ya shafi addu'o'in da suke cikin alkurani kamar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ya shafa ko bai shafa ba wasu sun ce bai shafa ba wasu sun ce ya shafa rajin magana ya shafa na idan an zo ya za ka yi sai ka kawo ta sigar addu'a Allahumma rabbana atina fi duniya hasana ka gama ba bane ka dan shigar da wani abu haka kamar yadda a manzon Allah sallallahu alaihi yake yi a cikin rukuyi da sujada da Allah ya ce da shi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم allahumma لي innahu كان توابا da haka idan ka zo addu'ar da take cikin qur'ani za ka yi ta a sujjara ko ruku'i to sai ka dan shigar mata da allahumma ko ka shigar mata da rabbana to kaga wannan ya nuna ba zuriyan din alqur'anin kai ba ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا manzon Allah yana ɗago gadon bayansa shine sulba. yana dago bayansa daga ruku'i qa'ilin yana mai cewa sami Allahu liman hamida hadisin Abi Huraira yana faɗin wannan kamar yadda Abu Huraira ce manzo Allah yana kabbara yayin da zai miƙe yana kabbara yayin da zai yi ruku'i sannan kuma yana cewa sami Allahu liman hamidahu yayin da yake dago bayansa daga ruku'i thumma yaqulu wa huwa qa'im sannan kuma yana faɗa yana tsaye rabbana lakal hamdu sannan yayi kabbara sai sujada sannan ya dago har karshe da hadisin imam bukhari da muslim da nasa'i da imam al-bayhaqi da imam ahmad hadisi ne ingantacce kai tashi ka kalli can ku kula da shi yanzu kai mana rukuyi kai kabbara da karfi mu ji kuma kai rukuyi to kun ga yanda ya dinnan ba daidai bane yana yin kabbara ya kuri saboda ai kaga dan mujara wato ba a tsaye yake yin kabbara ba shi ne yarka ka kace kana kabbara kana rukuin ko yi rukuin mu gani ka gani kaga sai da ka ka ji kana yin rukuin kana kabbara nake so kai kai hakuri fa yawa jika kana yi yawwa to sake ka maimaita a kula jama'a da ƙarfi za ka yi a jimala in kun lura Allahu nasu ya fi daɗewa a tsaye ko kana yi kana hina aka ce na ka fara yawwa to a ka tsaya mana ai oda za ka biya ka yi ruku'in fa irin na wancan satin ka kula in ba ka za a gyara maka ka yi ruku'i na tsakani da Allah wanda ka san kana yi <laughs> jama'a yayi to kaji wai sun ce bai yi ba na ko baka zo bane satin da ya wuce bai zo ba Allah sarki ba ne muka kama <laughs> to zauna <laughs> ya guri kar gobe ka ki zama a gaba bala ai kai ka zo ka faɗi gaskiya kawai ka zo ka zo eh baka zo ba kai tashi yawwa bismillah ah nan za ka zauna kai zauna nan kai zauna a nan kai din zauna a nan stand by zauna bismillah kai a can din da inda kake ana daukan kaje ka can bismillah Allahu akbar <laughs> kyau al-sunna wal jama'a ke <laughs> ya rukun yayi kadan miƙe dai da Allah miƙe yawwa to so yi sami Allah liman hamdahu mu gani yayi to anan abin da nake so ka tsaya karka kwanta karka zauna aka ce kana yarfa'u sulbahu min ruku'i qa'ilan yana dago bayansa daga ruku'i yana dagowa yana cewa sami Allahu liman hamida to yanzu kai kai ruku'i kenan yana dagowa yana sami Allahu liman hamidahu ba wai yayi sami Allahu liman hamidahu sannan sai ya dago ba ko kuma sai ya gama dagowa sai yi misali yi mu gani yi kabbara kai rukuyi kaga ya rukuyi to yaya annabi yake sami allah liman hamidahu din samu mu gani yawwa kaga yana dagowa yake ko to yanzu misali kai rukuyi Aba. ka ka rude ne ruku <laughs> ruku'i za ka yi mala yawa ka kai ruku'i ko to akwai masu sami Allahu liman hamidahun su suna cikin ruku'i suke yanzu ka yi sami Allahu liman hamida ka a cikin ruku'i sannan sai ka dago kaga akwai masu yin wannan ko sai sun gama ma wasu sai sun gama sai su to kuma ka yi sai ka gama dagowa sai ka yi sami Allah liman hamida wadda ka gani akwai wanda sai ya miƙe yake cewa sami Allah liman hamida haka ne to duka biyun nan ba daidai ba ne daidai din shine kana yin kana dagowa kana faɗa in dai yanda annabi yayi ne kana dagowa kana me kana faɗa ku rike wannan dan yana da muhimmanci kwarai kwarai kwarai da gaske to ka zauna to menene ake nufi da sami Allahu liman hamidahu Allah ya amshi addu'ar ko buƙatar wanda ya gode masa kalmar sami'a asali tana nufin ji ne Allah ya ji wanda ya gode masa to amma ana fassara shi da Allah ya amshi addu'ar wanda ya me ya ambace shi ko ya gode masa sami Allahu liman hamidahu hina yarfa'u sulbahu min raka'ati sannan kuma yana cewa rabbana lakal hamdu wannan hadisi ne ingantacce imamu bukhari ya fada shi da imamu da imamu muslim wannan hadisin idan kun lura da kyau yace wa amara bi zalika al musiu salatihi haka annabi ya umarci mai munan sallan nan nasa wanda yazo yana sallah bai yi kyau ba bata yi kyau ba manzo Allah yace da shi la tatimmu salatun li ahadin minan nasi dayan ku sallarsa ko sallar wani bata cika a cikin mutane hatta yace dash dash yukabbira sannan yace dash dash digo kenan ko thumma yarka sannan sun mai ƙulu sami Allahu liman hamida hatta ya sauya ka'iman yana faɗin sami Allahu liman hamida sai ya gama miƙewa kuma kar ya wuce ya sujada sai ya miƙe a tsaye cat ga baki ɗaya ya kawo wannan ɗigo-ɗigon nan don saboda hadisi ne mai tsawo ba sai ya kawo muku shi duka ba ya wadatu da muhallin shahid wurin da zai kafa muku dalili akan abin da yake magana a kai. idan kun lura waɗannan hadisan suna nuna mana wato sunna ga liman liman ya ce sami Allah wa liman hamidahu kuma ya ce rabbana wa lakal hamdu na farkon zai ce yayin da yake dagowa zai fada, ko yayin da yake dagowa zai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu dinsa kuma zai fada ne lokacin yana tsaye cak haka ne yawwa sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu yanzu ina magana ne akan liman wannan shine mazhabin jamhurin malamai sun tafi akan haka haka imam ata ya tafi da abubur da Allah musu rahama da Muhammad ibn Sirin cikin tabi'ai da Ishaq da Imam Dawud duk sun tafi akan haka din kuma manzo Allah yake sallu kamar muni usalli yanzu a nan gurin ku lura da hadisin ku cewa yayi kan sallallahu alaihi wasallam yarfa usulbahu min ruku'i qailan sami Allahu liman hamida yana dagowa yana cewa sami Allahu liman hamidahu to a ciki akwai inda aka ce kar ya ce rabbana walakal hamdu ha babu inda aka faɗa yawwa wannan nafsi ne akwai waɗanda suke cewa a'a shi sami Allahu liman hamidahu kadai zai faɗa ba zai faɗi rabbana wa lakal hamdu ba to wannan magana din ba ta da dalili mai karfi da za a hana liman faɗa in ya faɗa duka biyu yayi daidai in ya faɗa duka biyu yayi daidai bai kuma kuskure ba haka kuma mamu shi ma zai iya faɗa wannan hadisi da muka karanta hadisin Abu Dawud ne sannan wa kana idza rafa ra'sahu wa kana idza rafa ra'sahu stawa idan annabi ya ɗago kansa yana miƙewa hatta ya da kulla faƙarin makanahu idan ya miƙe nan yana tsayawa ya miƙe chat hadisi imam bukhari da abu dawuda sai kowace gaba shine faƙar an gane ko faƙar bi fatil fa ƙashin gadon baya shine faƙar kowane ƙashi sai ya koma inda yake ku kula da wannan magana da Allah kun ji ko wa kana idza ya kasance idan rafa'a ra'asahu in ya dago kansa istawa yana miƙewa idan ya dago kansa daga ina ha daga ruku'i ko akan ce yana miƙewa ko hatta ya'uda kulla faƙarin makanahu kowane ƙashi sai ya koma inda yake kamar ya inda yake wurinsa normal ko tunda an yi ruku ya yi ba a normal yake ba kulu, rabbana wa ولك hamdu. sannan ya ce rabbana wa lakal hamdu wa amara bi zalika kullu musallin kuma ka annabi ya umarci duk mai sallah zai yi mutamman aw ghairahu mamu yake ko waninsa faƙala ya ce sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah wa kana ya ƙulu inna ma ju'ila al-imamu li utamma bi ya ce shi annabi dan an sanya liman ne fa dan ku koyi da shi an sanya liman ne dan ku yi me ba wai kai kai ka shi nasa ba fa idza wa idza qala sami Allahu liman hamidahu idan liman yace sami Allahu liman hamida fa qulu sai ku ce rabbana ko allahumma rabbana wa lakal hamdu ku faɗi wannan yace zada fi hadithin akhara ya ƙara a wani hadisin wanda ba wannan ba yasma'u Allahu lakum fa inna Allah tabaraka wa ta'ala qala ala lisan nabihi sami Allahu liman hamida akwai kari a wata riwayar Allah yana jin ku shine yasma'u Allahu lakum jin ku ana nufin Allah yana amsa abin da kuke yi yasma'u yastajibu kenan yastajibu du'a'akum lalle Allah tabaraka ta'ala ya faɗa a sarshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sami Allahu liman hamida wannan sami Allahu liman hamida din fa maganar Allah ce amma ya faɗe ta a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ne ya faɗa da kansa cewa Allah ya ya amsa addu'ar ka kai wanda kake yin uwasa masa godiya ko wanda kake masa ibada kun bayanci wannan to anan abin da yasa nace ku dan ja layi anan kukula shine an ce idan manzo Allah ya dago daga ruku'i yana miƙewa kowane kashi ya koma inda yake gurin sa to kowane kashi ya koma wurin sa yanzu idan mutum ina yin sallah haka afwan dan dan ja wannan kowa ya nitsi ya bani ansa a nitsi an ce manzan Allah yana yi ruku'i ko haka na gama karatu zan yi ruku'i Allahu akbar na yi ruku'i ko misali sami Allahu liman hamida wannan hannun ina zan kai shi ha kamar yaya da sake ai ba ku gane ba ba ku gane ba yanzu ba shi na sallah haka ba haka ne yanzu haka normal nake ko ko ku akwai matsala Ya yi daidai sai zan yi rukuyi Allahu akbar na yi rukuyi ko sami Allahu liman hamida manzo Allah yana miƙewa aka ce ko kana sallallahu alaihi wasallama idza rafa rasahu istawa yana daidaituwa qa'iman yana tsaye ko hatta ya kuda kullu faqarin makanahu kowane kashi ya koma inda yake to wannan hani ya zanyi zanyi haka ne sake za yi to shi ke nan bauka ne ba idan mutum ya yi rukuyi ya yi sami Allah liman hamidu rabbana lakal hamdu hannunsa a kirjinsa zai bashi ko saki zai yi na'am saki zai saboda wace hujja na'am na'am eh zai mai da shi haka saboda wani dalili kaji wai ya ce asali da yana tsaye ai haka yake kiran mayarwa zai kenan <laughs> na'am me za ka ce in ka sake shi ne ya koma mahallinsa mahallinsa lokacin kana ina yanzu ba a tsaye nake ba in mutum yana tsaye a sallah ya yake ba hannunsa yana kirjin shi ba to ya yi ruku'i ina ce ya sake to ya dago ma kuma ya daina sakewa sai mai da shi inda yake aka ce sai kame da kowane kashi inda yake inda yake ina yake da kaji kaji wani wai <laughs> wai ka ji wajen yadda ya yi daidai alkalin kyambu kenan an zo wani alkali ne aka zo shari'a wannan ya zo ya faɗa ya yi bayani ya yi bayani ya yi bayani ya ce to kai ma ka yi bayaninka ya yi bayani ya yi bayani ya ce to kowannan ku dai ya faɗi abin da zai faɗa amma ku ƙara gaba na tabbatar ɗayan ku idan ya je ba zai dawo ba <laughs> masa ni dai a guri na kun faɗi daidai amma kun je dai dole ɗayan ku magareci ne na mala malam ya bayani cewa a cikin sallah wani ke samun a yadda ah, mutum yake a shi wannan ya ce hadisin bai yi bayanin cewa sai a cikin sallah ne kashin ya koma inda yake a cikin sallah ne ko a wajen sallah ba to a nan gurin tambayar da za a ma shi ne shin ba hadisin yana bayani a cikin sallah ko a wajen sallah ne a cikin sallah ne ko to ɗaya kenan abu na biyu shine tun da dai bai yi bayani a wancan ne ko a wannan ba kai da wanda dalili za ka fifita ra'ayinka kai sai ka ce za a ɗauki wani tun da hadisin bai faɗi ra'ayinka ba ko yanzu kama musu muke da ni da kai ni na ce za a ɗora a ƙirji kai kuma ka ce za a ne? za a sake ka ce hadisin bai yi bayani akan na kowane ɗaya da ni da kai ba to yaya kuma za ka ce sai dai a yi naka kenan zai iya daukan biyu ko to shine malamai suka ce idza tatarraqa al-ihtimalu aka samu ihtimali akan nassi zai iya daukan kaza zai iya daukan kaza to batalul istidlal bihi ba za ka hujja da shi ba sai ne a nemo na hadisin a waje wato anan abin da ya dame ni shine wannan matsala ce da an yi sabani akan ta da yawa kuma ana yawan tambaya akan shi in mutum ya dago daga ruku'i ina zai mayar da hannunsa irjinsa ko saki zai wasu malaman sun ce kuma da wannan hadisi suka kafa hujja na farko dai babu Allahu alam a cikin dai iya abinda malaman suke faɗa ba ni na faɗa ba don ni ban da ilimin da isa in ce babu misali amma abinda da malaman suke faɗa cewa wai babu nassin da ya nuna ƙarara cewa idan annabi ya yi idan da sallah a in yi ruku'i ya dago a ina yake ajiye hannunsa ƙirji yake mai da shi nassin ya faɗa ƙarara ko ku sakin sa yake ya faɗa ƙarara ba a samu wannan ba sai dai kurin dabaru da za a yi amma a irin waɗannan hadisan akan sansani me ake nufi shi anan manzo Allah ya ce in kai ruku'i ko in ka dago ka miƙe can har sai kowane ƙashi ya koma inda yake to sai wasu suka ce ah kowane ƙashi ya koma inda yake shikenan hannu a ina yake a sake yake kaga shi ya koma inda yake in kai haka ka tsaya normal kenan sai suka ce a'a wadancan suka ce ya koma inda yake a da lokacin kana sallah kana tsaye tunda ina ce ba so ake a samu natsuwa ba to kenan yanzu kuna so ku ce idan mutum yana sallah yana tsaye ya ɗora hannunsa a kirjinsa babu babu babu itidali babu akwai to a nan ɗin hadisi yana so ya nuna ma lalle ka samu i'tidal ne idan ka dago da garkoi ka samu daidaituwa cikakken daidaituwa in ka dago da garkoi ku fanci abin sosai yana da ɗan zurfi Tunda da dai annabi yana magana ne akan i'tidali kuma duk sallah ana so a samu i'tidali a cikin daidaituwa kuma idan mutum yana sallah hannunsa a ɗaya yana kan ɗaya a kirjinsa to yayi ruku'i kaga ya sake to idan ya dago sai aka ce ya miƙe ya samu i'tidali sai suka ce ana nufin kowane ƙashi ya koma inda yake a lokacin kana tsaye kafin ka rukuyi to yaya kun manci wannan kun ga kowa da dan makamansa ko duk da marar da za ka yi wa inda za ka yi ba za ka wannan fi karara ba da zai ce ga yanda hadisi ya faɗa karara in kun dago daga ruku'i ku dora hannunku a kirji ko in kun dago daga ruku'i ku sake hannunku ba kenan matsala ce ishihadiya to ni dai anan tsakani da Allah har yanzu wannan matsalar ta cikin matsalolin da ni dai har yanzu cikin dan abin da Allah sanar da ni na kasarin jayar da wani abu guda wani abin da zaka ce gashi kawai ni fata wanda nake barwa anan duk wanda kai yayi kuma ni ma dubbi ina yi wata ran in sake wata ran in rike ko ba ka bane ka taba can ka taba can in kuma akwai wani wanda zai fifita wani bismillah ina jin ka na'am alaikum salam na'am Sheikh Usaimin Allah masa rahama ya to yanzu kai ka rike hadisan ai ne kaga da yake waje ne na ilimi kuma ana ɗauka mun ce an kawo hadisi kaga za su bugaci yanzu su ce a ina hadisin yake ko a ina ne ka kawo da ko to to ni da kai ban manta ba wani sati sai mu zo da shi assignment biyu kenan ko ko ba ka bane Allah ka ba wannan hadisin ya kawo ba ka rike nasin <laughs> to shikenan insha Allah zuwa wani sati sai mu dada in mun samu kaga an huta Allah ya taimake mu to sannan ku kula abu na gaba aka ce wa kana yaqulu wa huwa qa'im ya kasance yana faɗa shiwa a shi manzon Allah din ko yana faɗa yana tsaye yana cewa rabbana wa lakal hamdu kuma da an ce yana cewa sami Allahu liman hamidahu kenan kaga yana yin abu guda biyu ne kuma da ce wa huwa qa'im wannan yana nuna yana cewa rabbana wa lakal hamdu ne yana tsaye chat ba wai rabbana wa lakal hamdu yana dagowa ba kenan wannan ya nuna ashe za a iya hada sami Allahu liman hamidahu da rabbana wa lakal hamdu a lokaci guda a yi wancan a yi wannan ba wai kawai limaman mutum ya ce sami Allahu liman hamida yana shiru yana jiran ku ce rabbana wa lakal hamdu ba shi ma zai faɗa tunda annabi yana faɗa haka ne mumtaz a cikin fiƙihun hadisin abin da mu iya fahimta kenan to ba ma wannan kaɗai ba wa amara bi zalika kulla musallin kuma haka annabi ya umarni ga duk mai sallah ashe yanzu hatta kai da kake sallah mamu kake ko ba mamu ba zaka faɗin abin nan guda biyu sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu kaga dai abin da aka sani shine cewa sami Allahu liman hamidahu kayan liman ne ko ba ka bane rabbana lakal hamdu fa kayan mamu ne to amma yanzu kaga a hadisi mun ji yayi umarni ga kullu musallin du mai sallah mamu yake ko kuma sa yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kuma ya ta kawo maganganun cewa an sa liman ne don ku yi koyi da shi waɗannan hadisan dukan sahihai ne ingantattu ba matsala a kansu akwai wasu malaman da suka keɓance cewa mamu shi zai ce rabbana wa lakal hamdu ma'ana rabbana wa lakal hamdu kayan mamu ne banda liman akwai waɗanda suka faɗa haka suka ce kuma ba yanda za a yi mamu ya ce sami Allahu liman hamidahu shi sa hafiz ibn hajar ya musu raddi da ta'aqubi a cikin fathul bari yake cewa laysa fi siyaqi ma yaqtadi al min dalika a cikin hadisan nan babu abin da ya nuna an hana mamu shi din ma ya ci sami Allahu liman wa babu abin da ya hana babu sannan kuma babu abin da ya hana liman ya ce rabbana wa lakal yace kaddara an ce ce rabbana wa lakal hamdu shi ma mu idza iman al imam sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamdu ko yace to li su kuta ala an shay la yaqtadi tarku fi'lihi idan an yi shiru ba a yi magana akan abu ba to wannan fa a shari'a ba wai koyaushe yana nuna cewa an ce kar a yi bane ba a'a abin da yake nufin ji hafiz mamun zai ce rabbana wa lakal hamdu lokacin da liman ya ce sami Allah wa liman hamidahu amma ba ya nuna cewa shi din ba zai ce sami Allah wa liman hamidahu ba wanda ma yace liman ba zai ce rabbana wa lakal hamdu ba shi ma hafiz yace fa laysa bi shay ba komai bane wannan ra'ayin bai da wani karfi yace li annahu sabata annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainahuma da ku dinnan mun karanta gashi nan a gaban mu ya tabbata annabi yana hada tsakanin me sami Allah liman hamidahu da rabbana wa lakal ake ashe kenan ko da zaka je ka ji wani malami wata ran yana ba da fatawan cewa liman ba zai ce rabbana wa lakal hamdu ba to kaga ya saba wannan hadisi haka kuma a hana mamu a ce wai ba zai ce sami Allah liman hamidahu ba shi ma ba ra'ayi mai karfi bane laisa bi in ja hafiz saboda annabi ya ce mai sallu kama ra'aytumuni usalli wai wajihin abun ina ce manzo Allah ce ku yi sallah kamar yadda ku yana yi haka ne to tunda mun ga annabi yana yi a littafi cewa yana cewa sami Allahu liman wa rabbana wa lakal hamdu to mu ma ba sai mu yi ba to ya wani zai ce kada a yi kaza kun gane wajen istidlalin kafa hujjan kenan wanda ya ce kar a faɗa shi ake bin bashin dalili ya kawo dalili ko hujjar da ta nuna cewa ba za a faɗa din ba wannan kenan kuma annabi ya ce nawaju ilal imamu li utamma bih an sanya liman ne don ku yi koyi da shi ba wai don ku saba masa ba a fahimci wannan da kyau sai ya ce wa lalal amra bi zalika fi hadithin akhar bi qawlihi ya faɗi illar umarnin da dalil da sa aka yi umarni aka haka a wani hadisi fa innahu man wafaqa qawlahu qawla mala'ika gufira lahu ma taqaddama min zambihi duk wanda fadin rabbana wa lakal sa ta dace da fadin mala'iku ka ji fa kai in ka faɗi rabbana wa lakal hamdu mala'iku ma suna faɗa a masallaci duk in an sallah suna cewa rabbana wa lakal hamdu in ka faɗa ta dace da mala'iku to an gafarta ma ka gaba ɗaya hadisin abu huraira imamu malik ya fi da shi imam bukhari da muslim da abu awana da nasa'i da tirmidhi da tahawi da bayhaqi duk sun fidda wannan hadisin ashe wannan yana nuna mala'iku ma suna faɗan irin abin da mamu suke faɗa to yaushe mala'iku suke faɗa mala'iku suna faɗa ne liman yana gama sami Allahu liman hamidahu sai su ce me rabbana wa lakal hamdu kuma yanzu nan ka Allahu akbar ilimi daɗi ne shi yanzu ku da kuka ce <laughs> ku da kuka ce liman kada ya ce rabbana wa lakal hamdu kuka ce kayan liman sami Allahu liman hamidahu kayan mamu rabbana wa lakal hamdu to anan annabi ya ce duk wanda faɗin rabbana wa lakal sa ta dace da na mala'iku an gafarta mai sa to yanzu shi liman shi baya ciki kuma ga bane shi baya ciki ai kai kai da baya cikin ai ba kyauta masa ba wallahi <laughs> ai gonda a bari fada faɗa kun fahimci wannan ko yawwa a nan abdul abdulbar allah ya masa rahama ya faɗa cewa eh, shi abin da ya fahimta anan akwai girmama falalar zikiri a cikin sallah kuma da faɗin rabbana wa lakal hamdu din yana kankare zunubi yana yafe laifuffuka Allah kuma ya faɗa cewa mala'iku cewa yastaghfiruna lillazina amanu suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani Allah ya faɗa mala'iku suna gafara neman gafara gawa ga masu imani kula da taujihin da ibn abdulbar yake so yi yace ce to ma'ana ba kowa da kowa ne yake samun wannan gafarar ba ko da ka dace da faɗin rabbana wa lakal hamdu ɗin tare da mala'ika ɗin to amma ƙur'ani ya yi mana bayani cewa su mala'iku gafarar da suke nema wasu wa suke nema ba masu imani ashe in ba mumini ne kai ba dan ka zo ka ce wannan rabbana wa lakal hamdu din in dai baka da wannan imanin to ko ka dace da faɗin mala'iku to ba za ka samu wannan istighfari ba dan Allah ya faɗa ya sakiru lillazina amanu ne suna suna suna neman gafara ne gawa ga wanda suka yi imani kuma anan an ce gufira lahu ma taqaddama zambuhu min zambihi za a yafe mai abin da ya gabata na zunubin sa in ya dace da faɗin mala'iku mala'iku ne za su neman masa Allah ya yafe masa yace fa man kana minhu min alqawli misla hadha bi ikhlas duk wanda ya faɗi wannan da ikhlasi da ijtihadi da niyya sadiqa da tauba sahiha wafirar dhunubu insha Allah ta'ala dole sharadin sai kana da ikhlasi da niyya sadiqa da kuma imani kenan ba kowane karabici ne zai wato zai samu wannan bayan ji shi da faɗa Allah ya masa rahama kuma hadisin yana nuna mana a dai sallar da muke ma mala'iku suna halattar ta kenan haka ne ko ba gama ne suna halatta na'am na'am inna ma ju'ila al-imamu yawwa <laughs> eh haka shi dan wa faɗa cewa mun yi bayani watakila baka zo ne. cewa in wani ya kafa hujja da wannan hadisin na cewa kamar dai shi din yana da ra'ayin shi fa ma mu bai ce sami Allahu liman hamidahu ba yace in wani ya kafa hujja ce inna ma ju'ila imamu li yutamma bih an sanya liman ne don a koyi da shi in ya ce sami Allahu liman hamidahu in ya ce shiwa to ku ce rabbana lakal hamdu shi abin da yake gani ku cewa akai ku ce rabbana lakal alhamdu ba a ce ku ce sami Allahu liman hamidahu ko to anan abin da malamai suka kawo ka'ida mai da hafiz ya faɗa cewa dan an yi shiru ba a ce kai ka ce sami Allahu liman hamidahu ba kai ba ka da hujjar da zaka ce bai halatta din wani ya faɗa ba dan cewa da zaka yi bai halatta wani ya faɗa ba yana buƙatar mai hujja to wai hana shi ya faɗa yanzu wannan hadisin inna ma Imam al imam li yutamma bihi dalili ne na cewa bai halatta mamu ya ce sami Allahu liman hamidahu ba ta ina hanawa aka yi yawwa ba hana ba to don me zaka hana shi <laughs> kashi daya wato su abinda suka duba tunda ba hana shi ba to da wani dalili kai za ta hana ina ce shari'a ce take hanawa ko to ba hana shi ba yaya ka ci kare faɗa ka fahimci wannan Ko ba a ce in ya faɗa ya yi laifi ba ɗaya kenan na biyu kuma to ya za da wannan hadisin da annabi ya ce a a a sallu kama muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah ku yi sallah kamar me yanzu anan ba mun karanta da kai cewa manzo Allah yana yin sallah yana cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu ba ba mun faɗa yana faɗa ba to ba an ce kai kai koyi da annabi ba kaji mana an ce kai koyi da shi to yanzu idan ka zo dan koyi da manzo Allah kace sami wa liman hamidu kace rabbana wa lakal hamdu kai laifi baka yi ba to shikenan <laughs> to wannan wannan wannan wannan shine shine wajihi sannan yace um yace wa kana yarfa'u yadaihi inda hada al-i'tidal على mutaqaddima fi takbirat تكبيرة الإحرام annabi yana dagowa kan hannayensa yana daga hannayensa yayin da ya wannan itidali kamar yayin wannan itidali da ya wannan daidaituwa fi takbiratul ihrami kamar yadda ya zo a alal wujuhi mutaqaddima fi takbiratul ihram a bisa fuskokin da suka gabata din a takbiratul ihrami ai mun karanta daga hannu kala kala da manzo Allah yake a takbiratul ihram ko wa huwa wa yaqulu wa huwa qa'imun kama marra anifan kuma yana faɗa yana tsaye kamar yadda jawabi ya gabata ɗazu waye ne zai kwatanta mana yadda manzo Allah yake kala ukun nan don mu gani abin yana yana karbuwa ko baya karbuwa ana riƙewa ko ba a riƙewa za ka yi to bismillah zo ka tsaya anan kai kabarbarin nan da aka faɗa ka nutsufa yawwa kar ka zo ka mana kwaba kabarbarin da aka ce manzo Allah yana yi da daga hannaye kala nawa ne kala uku ko to ka yi mana bayani da baka tukunna ka ce na farko yana kaza ya yi kaza sannan ka zo ka mana su a aikace na biyu yana yin kaza da kaza na uku yana kaza da kaza bismillah da karfi za ka yi suna jin ka yanayin kowace farko yana yi yana ɗaga hannaye kuma akbar zuwa nan kafin na biyu kuma yana daga hannayen hannayensa Allahu akbar zuwa wajen kudu hannun kenan kake fada ko ka bar to ina jin ka na uku ba <laughs> ai ba kai ba ba kai kace za kai to ka kwatanta ma ya ake kabbara yi mana kabbara a aikace mu gani wannan wanne ne shi kuma ni ba ba ni za ka yi wa su za ka yi wa san za ka kalla wanne ne shi wannan ka yi mu gani jama'a kula haka ne haka ne ba shi an samu daidai ne to ka ji wa haka wani to yi na biyan na ukun ba haka ne to Allah ba ka lada abun naka dai sai dai haƙuri turu kai bismillah zo kai bayan zo to ba lalle to kai man kata wani to bismillah matso ka daga hannu ne za ka yi baka daga ba to zauna taho kai to bismillah guda nawa ne iya guda biyu guda uku muke nema in ka iya uku bismillah an baka iya ba je ka zauna uku muke nema wai jama'a ba da ku muka yi bane wannan to abu ina jin sai dai mu tsaya a sadara sadara kenan guda uku ne guda nawa uku to bismillah na farko zai faɗa tare da kabbara na'am na biyu kuma zai faɗa bayan ya daga hannu na'am na uku kuma kafin ya daga hannu to bismillah ya haka eh Allahu akbar a'a ka tsayar mana hannun inda su karka wani wani haka ka tsaye da hannun a gani a ina daidai na hannun yake Na. shi kansa tukuna a daga hannun a daidai ina da ina yake ajiyewa hannun eh sai din kafada sai din kafada da kunne eh, to shi kenan to imana na sai din kafada yanzu jama'a kai ka ji tsoron Allah wannan yanzu wani shi ne sai din kafada eh to kamar na saitin ka faɗa to kai na setin kunna zai na setin kunne kaga sallan nan ba shekara shekaru jama'a ba muke yin ta ba na'am eh wai me wani sai ka wani miƙe hannu haka haka kawai yawa na'am to yayi kabbara da Allah akbar to sai na sai tun kafada Da zai yi wa to karasa ba shi ya karasa ba shi ya karasa kamar ya na'am to na uku fa na uku kuma sai haka to yanzu dai na da ka kasa ko ka kasa to Allah saka da alkhairi kai bismillah dogo kai ma a'a ba kai ba wancan na bayan ka. tsaya ma a inda kake yayin da kake a kashi sosai ko zai je kwaba ya yake yi jama'a kabbara harama ce ta gagare mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un astaghfirullah bismillah karka tsorata ci gaba kai a aikace mu gani na'am na'am wannan wanne kai setin ina ne wannan kunne ko ka bada setin ka bada dan sauko da hannun kasa kadan yawwa to dan hada su wajen kirjin ka kadan yawwa to dan bude su haka ba dunkule su haka ba to sauke ka sake yi kun ga sai da ya gama kabbara sai ya daga hannu kenan akwai wannan nau'in kenan sai ya kabbara sai ya daga hannu ko to to mun ji wannan sai wanne kuma kenan wannan sai da ka daga hannu sai kai tabbara ma'ana sai da ka daga hannu ka sauke kai tabbara mun yadda yana yin haka sai kuma wanne wanda ake tare guda uku ya yi kyau to yanzu a nan mu matsalar ta ruku'i ne ya yi ruku'i zai wuce sujjada ko ba ka muke magana ba daga hannu yana daga hannu idan a kabbarar da zai wuce ya sujada yace ala nahwi wujuhil mutaqaddima fi takbirat ihram to yanzu idan za ka yi ruku'i ga mana ya za ka yi kai mana kabbara kai ruku'i mu gani sujjada kai afuwan nake nufi ni na maka kuskure ka yi sami Allahu liman hamida ko yi ruku'i kai sami Allahu liman hamida to mun ji amma da wannan bayan na kam sai dai addu'a ina ai wannan na ji ko itace ma aka saka ma bai zai zauna kaga ka miƙe fa ina jin gaskiyar ku nan jama'a sahu sahu zamu mu rinka yi mu gyara shi gaskiya Allah rukuin nan har yanzu bai yi ba fa ka miƙe ustaz sosai miƙe za ka da gaske a'a kuma yadda tana kuma dan kifa kanka kaɗan kifa kanka kaɗan dan saukar da shi dai kan ba gadon bayan ba ba ruwanka da gadon bayan kan to miƙe gadon bayan <laughs> to raƙuma kenan to shi kenan sami Allah liman hamida wunka mu da gani ah. sami Allah liman hamida wato wato wato irin na gayu kake ko Allahu akbar haka an an daga iya a ciki Allah ya kama ka ai gashi gayi ya ake sami Allah liman yi mu gani yawa to afwan wannan shine abin da ya dame mu mana yana yin kabbara yana daga hannayensa a sami Allahu liman hamidahu kamar yadda yake dagawa in zai kabbara harama yanzu ka mana daya sami Allahu liman hamidahu na setin kunne to sake mana wani yawwa kun ga haka to mun samu ɗaya kenan na setin faɗa yi ruku'i kuma ka yi ruku'i ruku'i kawai ne ya dame ni yi ruku'i to sami Allahu liman hamidahu na daidai kunne kenan za ka yi to haka manzo Allah yake ko ya ajiye hannayen a daidai ka faɗa ko ya ajiye aina a daidai rukuyi gaskiya yana ganin rukuyi na ko sati sahu sahu za mu ya gagara koyuwa wallahi malam mutum ya ɗaya bayan sa ya ce wani itace <laughs> to abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuna ba harshe Allah ya mana afuwa gyara mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akwai um, sanarwa kama haka na farko akwai dan uwa a abdullahi ladaninmu na wannan masallaci ba shi da lafiya yana kwanciyar amma kai shi asibiti da haka akwai bukatar yin su taimaka masa da addu'a Allah ya ba shi lafiya muna masa addu'a ta musamman Allah ya ba shi lafiya Allah warkar da shi Allah ya takaita masa wahala ba shi kadai ba duk wanda ba shi da lafiya cikin mu yake da larura Allah ya yi masa eh Allah ka yaye wa kowa larurarsa kuma ka biya wa kowa bukatarsa sannan sanarwa ta biyu kamar yadda aka yi bayani satin da ya wuce um, lalle akwai bukatar taimakawa da tallafawa ga wannan masallaci mai albarka da ake karatuttuka a ciki ba dan komai ba kamar yadda kowa ya sani cewa a yanzu komi da ka sani yana gudana ne da kuɗi kome ne yanzu nan zaman da muke muke shan fanka da haske din nan gaba kuɗi ne muke konawa akwai buƙatar inji da za a tayar akwai buƙatar sabis wa injin akwai buƙatar zuba masa fetur akwai buƙatar gyara wuta tsabtace masallaci samar da ruwa da wani makamanci wannan yanzu yau dinnan ma ɗazu na yi sallah a waje abinda na lura wasu da yawa yan uwa sun zo ma babu ruwan alwala sun tafi wani ya shiga ya zaya fakin da mota da 'ya'yansa zai yi sallah kuma babu ruwa ya tafi kaga yanzu kuma mu gan motsin ku ba kuma mun tabbatar kun fi kowa cin moriyar masallacin nan muna nan dai muna dan dada lallaba ku ku taimaki addinin Allah ku agaza masa mu nan duk baki ne yawancin mu da ni da ku duk ba zuwa muke yi ba ko ba ka bani mu zo mu yi sallah ne mu yi karatun mu mu yi kabarbarin mu tashi mu bar musu masallacin su ko ba ka bani to ku da za ku ringa fitowa sallah asubahi da ku da iyalanku ai muku makaranta da yayan kuna cin moriya ya kamata ku taimaki masallacin gaskiya masallaci yana daidai nan gurin fa bai kamata a ce ana zagayawa ana fi sabila fi sabila ba ba mu hana wani ya taimaka ya bayar a bayar ba shi yasa muka yi akwati na neman taimako gashi nan kuma alhamdulillah makotan masallacin suna taimakawa daidai gwargwado daidai gwargwado amma dai har yanzu akwai bukatar a daɗa agazawa a yalwata da haka da Allah muna kai kuka da babban masaki ga waɗanda za su isa musu na san wasu mala'un ba sa nan wasu na Abuja wasu na Ingila wasu na London wasu na kaza amma akwai 'yan sakon su ku isan musu da sako cewa wannan masallacin fa a yanzu haka ba yi da naira ɗaya tasa wallahi ba shi da ita wallahi naira kwabo ɗaya babu da za a gudanar da shi idan mun yi mun yi mun yi yanzu wancan satin mun yi wannan ma za mu daɗa yi in mun yi guda uku ba a yi ba to za mu yi na takatulu namu na talakawa idan mun zo za mu rinka saka yan robobin mu da abin nan kowa ya ba da ashirin ashirin ɗinsa goma goma ba za dai mu daina sallah a masallacin mu insha Allah sai dai gaskiya akwai abun akwai kunya kwarai mutum kuma gashi babba ne a zo a ganka kuma kana zuwa kana sallah kuma muna zaga muna neman taimako abin da bai wuce ka ɗauki nauyin masallacin ma gaba ɗaya ba shine abin da ba ma so wallahi ba ma so mu kai gare shi muna fatan za ku taimaka kuma daman kuna taimakawa din daman ai ma'abotan falala ai su suka san falala ko ba ka bane inda Allah ya muku falala muna fatan za ku taimaka idan an yi haka din akwai burace-burace na ciyar da wurin gaba in ka ba kuma za a zo wata ran kwai ya mutu babu abin nan yanzu kaga har AC fa aka saka ga sunan guda biyu saboda da an san yaya masu sallah a gurin aka ce a saka AC mu ma mu zo mu dan ci albarkaci dan tsakanin magarba da isha'i ko ba ka bane yawwa idan abin bai yi ba kuma sai ku shirya kowa an zo sai ran dan tawa da 20 goma 30 sa 40 mu fara fafatawa mu gani daga nan me Allah zai mana amma dai har yanzu ni dai na ce ba za mu sa hannu mu zagaya ba amma mun yi daya mun yi na uku ba ai komai ba za mu sanar da ku ba wanda ya kawo mana ko naira daya da haka za mu zagaya mu nemi taimako don gudanar da masallacin insha Allah tabaraka wa ta'ala ai hakan yayi ko ko ba haka bane yawa muna fatan Allah ya taimaka Allah ba da ikon taimakawa din kuma ya samu dace wato wannan abin tausayin shine ba za ka ga a coci yanzu coci coci kan garin nan masu bincike suna faɗa cewa miliyoyin kowane coci yana da miliyoyin kuɗi a ajiye ba su da wannan matsalolin amma mu yanzu in kan famfo ya lalace sai mun nemi fi sabilillahi kan famfo idan wutar lantarki ta lalace sai an buga wani waya a ce alhaji Allah dan taimaka shara mai shara da zai zo share masallaci sai an nemi taimako kullum sai an nema a wata wani dan uwa yake taimakawa kullum tunda aka yi masallacin nan shi yake biyan wanda zai share masallaci da wanda zai tsaftace shi da waye-waye da sauransu shi kadai kuma cilo wahada hula sharika lahu kuma da nan zuwa gidansa ma da dan rata aga akwai tausayi kwarai mu kuma Allah ya jarabe mu mu dai ga mu dai za mu yi karatun amma kuma kuɗi dai ba a bamu ba muna fatan ko Allah zai bamu nan gaba to tunda mun zo mun bada namu gudunmuwar kuma sai ku bada naku ko ko ba gaba ne ni na dan karanto na je na binciko na zo na bawa al'umma kai kuma kana da su kuɗi sai ka taimaka kai ma ko yawwa to wannan shine haka ake addinin ne. Allah ya bamu ikon taimakawa amma yanzu ma kofa buɗe take muna da wani katon akwati gashi nan kun gashi nan kato mai nauyi na karfe saboda kar wani ya dauke shi gashi nan duk wanda yake da abin da zai bayar ya zo ya dan cusa a ciki ya fara dasa wa da bismillah Allah sa albarka in kuma ma check zaka bayar ba matsala shi ma duk za a iya karba yawa akwai account din masallaci ma yana hanya zai zo zamu zo mu liƙe muku account number din shi ma anan insha Allah wannan ce wai shi dan Allah me yasa za a ce wai jan wai jan wai bid'a ne saboda me shi tasbihi da ka sani da istighfari da salatu annabi da wai ai addini ne kuma annabi yayi kuma ya ce ga yanda za a yi kuma ya gaya mana da me za mu yi amfani ya ce mu yi amfani da hannu aka yi ce da hannu ya ce a yi amfani fa inna gatu ne yawmal qiyama da aka yin amfani da tarbi ba abu ne da shari'a ta zo da shi ba asalin carbi an samo shi ne daga daga kiristocin katolika catholic church su ne masu amfani da yan addinin buda su suke ko kuma ba a ce mai koyi da su ba da aka kayi yi amfani da hannu ai wallahi ya karama kallahu ni yawan mantawa nake yi in kana irga kuɗi ai baka mantawa natsuwa kake in kana irga kuɗi to haka zaka zauna ka natsu kana yi daya biyu kana irgawa haka saba idan ka saba ba matsala amma lalle yin carbi amfani da itacen carbi bai halatta ba malamai ma sun yi rubutu a kai malamai sun yi rubutu a kai har littafi guda aka yi akan carbi da hukunce hukuncensa da asalinsa cewa bai bai samo tarihi daga cikin musulunci ba an gane wannan ko na'am ban ji ba eh kuwa inda mutum zai sama ɗari ma ba ce irga ba kawai yi zai ta yi ai ana magana akan subhanallahi walhamdulillah Allahu akbar inda ake ta yi wasu ma a wani riyar yana rata ya shi a wuya wai shi alama mai tsoron Allah ana zakir barka da yamma wai shi ya sa tarbiya wani wani ma ya zo a kunna ma zai rataya shi wani kuma ma a hannu ma ake ratayawa haka sai a yi wani har ado ake da shi a nan nade a nan naɗe to kanin da ya kasa hannu wace ka saka ba wanda ya ce a duk duniya babu nassin da ya ce ka yi amfani da cirbi babu kun ga shi addini dan na gani an ce nayi ne sai nayi ba a ce nayi ba kan nayi bai hakuri gargajiya da muka gino akai shekara da shekaru dole a hankali a hankali da karatu za mu rinka cirewa muna ajiyewa babu nasi da ya ce amfani da shi to wai me kuma ya magana zuwa gurin boka kuma shi ma wai ba kyau shi me da to ka san mutane kala kala ne malam Allah sauke eh gurin boka ba kyau annabi ne ya faɗa ba mu muka faɗa ba manzo Allah ne ya ce duk wanda ya je gurin boka sallar ka kwana arba'in babu kai a wata riwayar ma cewa man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin duk wanda ya je gurin boka ko mai bugun ƙasa ko dan gobe da nisa ya gaskata shi da abin da ya faɗa to ya ma kafircewa da abin da Allah ya sauka annabi muhammadu bokaye fa malam sharrin su a cikin al'umma ya fi dan fashi da makami na'am dan dan fashi da makami bai raba ka da imanin ka ba boka fa imanin ka zai raba ka da shi su raba mutane da da imanin su zo su hada mata fada da kishi a hada maza da matan su fada kana zaune da matarka lami lafiya kurin sai a je a zuga ta ta tashi ta tafi ta je a a a a a a je wai za a kafe ka wai namiji wai sai an kafe shi wai da hankalinka da komai ga masara kana kawowa da abinci da komai amma wai wallahi wai sai an kai ka wai an kafe ka wai ai ba a zama da namiji wai ba a kafe shi ba ka gansu da kulle kulle yau wannan garin magani za a yi hayaki wancan laya za a yi kaza yau wannan kaza za a yi kaza gashi nan wallahi hatta matan da kake ganin masu alamar addini ne ana alu suna alu suna da yawan suna zuwa gidan bokaye da yawa da haka ya kamata mutane su kiyaye duk wanda ya je gurin boka in ji annabi sai kwana arba'in babu ko ka rama kuma Allah bai zai karba ba to yanzu wannan bai ishe ka nasi ba ma a ce da ba sai an bata ma lokaci an ce ma kaza an ce ma kaza ba kana zuwa kai hasara sallar kwana arba'in kuma yanzu boka ya a garin nan ba za su irgu ba kusan kowace unguwa akwai boka kaga mata suna ta zirga zirga a gidansu duk malamin da kaga mata suna ta zirga zirga ana ta fakin ana zuwa yana bada bara rubutun sha ne layu ne da goraye ne da waye da wallahi wannan ba malamin arziki bane kai malami waye ya ce ka zauna a gida kurin kana yi wa mutane addu'a wai kana rubuta musu laya suna daura ko kana musu rubutu suna sha waye ce kai wannan ka je ka tafi gona kamar yadda kowa yake tafiya je kai aiki kamar yadda kowa yake aiki je kai sana'a kamar yadda kowa yake yin sana'a idan suna zaune sun ɗauki nauyin ka sun ce ka tsaya kai ta karantar da su za su baka albashi ciyar da iyalinka wannan ba komai bane ba laifi bane amma mutum ya zauna kurin sai abin nan wai wani an yi magana ce to kai ya karma Allah ku yanzu da kuke abin nan ai ko malaman zamani ne mu da addu'ar da ita muke ci wani ya ce tab a karam kallahu kun gama da mu ya duk hanyar neman abincin namu kun rushe ta gaba daya ya ce ya za mu daidaita da ku to shi yasa malamin bid'a da malamin sunna ba sa daidaita saboda shi malamin sunna shi bid'a gani yake yi malamin sunna yana diga yana rushe masa hanyar neman abincin shi wallahi nake gaya muku da haka ba kyau bai halatta bane kuma halakar da mutane ne wallahi sharrin da bokayen nan suke a ƙasar nan ana gaya muku abun ba ce komai yanzu akwai matar da ta je ta samu wani malami ne wai da sunan boka kishiya ce ba a zaman lafiya kawai ta je ta ce ita da Allah mata maganin kishi nan yace me yake so a halakar da ita a'a a haukatar da ita a'a to za mu sa mata jini duk ranar da mijinta ya zo ɗakin ta zai kwana da ita yana tana jini jini yadda ka san menene kamar famfo to tana cikin jini ya zai iya alaka da ita kuma wallahi yana barin ɗakin iya barin ɗakin ya ɗauke Wani abu na gaya muku ya faru ba ɗaya ba biyu ba bila adadin ba mu iya irgawa akwai wanda aka yi maganin bokan ne duka yi dan wannan kaɗan ne daga cikin illolin bokaye shi magani ya bada aka yi sihiri wa mai gidan idan ya je ɗakin kishiyar ba zai iya saduwa da ita ba kwata-kwata gabansa sai ya zama kamar na zakara yadda ka san hanji ba zai iya mata komi ba ya zo ya zauna ya yi kuka ya yi kuka ta yi kuka su sha kukan su su biyu su yi kuka su gama abun ya gagara kasan san me yake sa shi kuka yana komawa ɗakin wacce yanzu zai ji shi lafiya lau duk wannan makirci ne da illolin bokaye dan me yasa za a zo a kyale ku kuna zuwa gurin bokaye suna haraba ku da imanin ku kuma irin wannan bokayen ba mamaki limamai ne a unguwa wallahi a wata unguwar zaga shine limami a wata unguwar wannan bokan shine in an yi mutuwa zai zo ya wuce yi wa gawa sallah ya kashe ka ya gama da kai irin wannan kazamun malamin ya wuce ya yi wa gawa ka sallah an gama da kai wallahi in gaya muku ba ku tsaya waya al'ada waya a karan lawo shi ne yake limanci ga wannan kuma kaza kaza kuma ƙida ku bata ɗaya ba ka rabu da shi ka je ka nemo malamin da ka yarda da shi ya yi wa gawa ka sallah da haka boka na farko ma kafiri ne boka tukunna arne ne cikakke mai adireshi bai halatta zuwa gurin boka ba dan bokancin ba a mutum bai zama boka ma sai ya kafirce wa Allah tukuna sai ya yi imani da aljani akwai aljanin da zai zo ya saka baka daina yin sallar asar akwai wanda zai saka je kai shirka akwai wanda zai saka je kai kaza gashi nan dai barnar su ta wuce yadda kuke tsammani shi sa hatta ko mulki mutum yake newa ko sarauta sai ya je gurin malaman bokaye ko tafiya zai yi sai ya je boka ya ba shi sa'a ko me mai sai ya je boka ya ba shi sa'a ko kasuwa ne sai ya je an ba shi laya ya rataya an raba mutane da tauhidi an hada su da wannan Allah kawai da haka wallahi ba daidai bane wannan kuskure ne kwarai da gaske to saboda ƙwarewar lokaci sai dai ku hakuri akwai tambayoyi da yawa zan ajiye su wani sati da taimakon Allah sai mu amsa su abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko har harshe Allah ya mana afuwa da rangwame assalamu alaikum